Assalamu alaikum mai sauraro ina mai farin cikin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda aka saba shirin tambaya da amsa shiri ne da ke yin duk mai yiwuwa wajen amsa tambayoyin ku kan duk wani abin da kuke so ku sani ko kuma kuke neman ƙarin haske. Michael Kudisin ke marhabalale a gare ku a daidai wannan lokaci. yayin da muka tsinduma cikin shirin gadan-gadan za mu fara ne da tambayar da ta fito daga bello isya kubiri jihar gomben tarayyar najeriya ya ce rfi hausa don allah ku mun ƙarin bayani kan taswirar google watan google map da kuma manhajar gps watan global positioning system to isyaku ta kwana gidan sauki tun daga masani a wannan fannin wadda kullum yana mu'amala da na'urar kwamfuta da manhajoji daban-daban ba wani ba ne illa muhammad isa sunusi jami'i mai kula da karatu da bincike mai zurfi a cibiyar gusau watan gusau institute a jihar kaduna nigeria je malam shi dai abin da ya shafi google map wani tsari ne wanda ah, su kamfanin google suka fito da shi saboda taimaka ma waɗanda ke amfani da manhajan google su iya samun dama na amfani da abin da ya shafi map shi map abin da ake nufi da map wani abu ne wanda ya nuna zanen duniya baki daya to kaga idan aka ce a google map abu ne wanda ya kunshi taswirar zanen duniya baki daya da google map za ka iya ganin duka kasashen duniya da kuma wuraren da suke cikin wannan kasashe da garuruwa da kuma har layuka sannan google map ya zarce zanen a garuruwan da ke cikin a duniyar tamu ya kai ga har ci gaban ya zo ya samu cewa suna amfani da waɗansu na'uran satellite suna ɗauko hotunan abubuwan da ke faruwa na asali a cikin wannan duniya tamu so da google map za ka iya zuwa ka kalli abin da yake faruwa a cikin gari kamar yanzu idan misali akwai wani layi da kake da sunan layin nan a wani ƙasa da kuma adireshi cikakken adireshi da kuma sunan layi da kuma sunan wannan wurin zaka iya shigar da shi cikin google map kuma google map zai nuna maka asalin inda wurin nan yake sannan amfanin google map ya zo ya zarce haka sabida da suka samu daman ƙirƙirar wannan wannan tsarin zanen duniya baki ɗaya a cikin manhajar tasu sai kuma aka zo aka samu daman da kai tunda kana amfani da manhajar google map sannan kuma ka buɗe wayar ko kuma ka buɗe wani na'ura da kake amfani da shi sai ka je ka rubuta ka ce wannan wayan ya gano location ɗinka to misali kana bukatan ka gano location ɗin wani wuri wanda kila yana da ɗan nisa da kai ba kaɗan ba ko kuma yana da nisa da kai sosai to idan ka shigar da sunan wannan wurin da adireshinsa kuma ka ba google map daman cewa ya gano inda kake kuma ya kwatanta maka nisan wannan wurin daga wurin da kake to zai nuna maka hanyoyin da dan adam zai iya bi da hanyoyin da abun hawa zai iya bi abin da ya shafi mota da abin da ya shafi jirgin kasa da abin da ya shafi wani su abubuwa makamantan haka idan har da hanyoyin su a wannan wurin so google map abu ne wanda ake amfani da shi matuka wurin gano wurare saboda yanzu har yawanci motocin zamani suna amfani da taswirar google map da abin da ya shafi shi gps din wanda za mu ba da bayani da shi a nan gaba shi su ne ake haɗawa ga baki ɗaya idan mutum ya je gari inda bai san inda zai tafi ba to zai iya amfani da wa'annan abubuwan kuma ka ji har suna masa magana na cewa idan kai gaba za ka yi dama ko kuma za ka yi hagu sannan nan da minti biyu za ka ga junction to in ka je junction ɗin nan za ka ɗauki dama to wannan duka shi ne abin da ya shafi google map sannan shi kuma abin da ya shafi gps wato global positioning system shi wani abu ne wanda aka kirkiro da shi sabida ya gano inda wurare suke a cikin duniya saboda yana amfani da satellite kamar yadda google map kamfanin google suke mallake shi shi ma gps akwai kamfanin da suke amfani da shi wurin gano inda dan adam yake a cikin doron kasa shi google map na kamfanin google ne wato kamfanin google ne suka fito da taswirar su wanda ta yi kama da na gps din amma kuma akwai ɗan bambanci kaɗan daga cikin abin da google map ke yi da kuma abin da gps ke yi bambancin nasu shine shi google map sun yi amfani da taswirar zanen duniya ne baki ɗaya sannan kuma suka ɗauko fasahar gps na nuna cewa ga inda mutum yake sannan kuma ya taimaka maka nuna maka hanya da kuma inda zaka gano wurin da zaka je in har ka shigar da adireshin wannan wajen sai shi gps a takaice abin da yake badawa shine wato zai baka asalin inda mutum yake idan yanzu kana amfani da gps misali mutum ne na, na wata ƙasa sai kana suka gano inda yake to kana amfani da gps idan har kai amfani da wannan na'urar da wannan manhajar ka gano kai tsaye inda wannan wannan mutumin yake ko kuma inda wannan na'urar aka kunna ta kuma aka ajiye ta so wannan su ne suka ba da kaitaccen bayani akan abin da ya shafi google map da kuma shi gps dukkansu abubuwa ne masu amfani sabida shi sabida yadda gps yake ba a saba da shi ba yanzu an fi amfani da taswirar google map wurin gano wurare ga baki idan suka shiga waɗansu ƙasashe ko kuma wasu garuruwa sababbi waɗanda ba san inda za su je ba na gode jinjina a gare ka malam muhammad isa suleiman da fatan amsar ta wadaci mai tambaya za mu je ga tambayar mu ta gaba wacce ta fito daga malam husaini abba dambam a gidan malam musa mai keke karamar hukumar dambam a jihar bauchin yakubin najeriya ya ce dan allah sashen hausa na radio france international a yi mun ƙarin bayani kan jar wutar lantarki watan shocking ko electrocution plan a turanci ko akwai taimakon gaggawa da za a iya yi wa wanda ya gamu da matsalar akwai matakan kare kai Malam Musa wakilinmu na Bauchi Malam Goji ya tuntubi Dr. Yusuf Abdu Misau malami a sashen koyon aikin likita na Jami'ar Jihar Bauchi game da tambayar ka ga kuma zantawar su. To abin da ake kira electrocution da turanci ko kuma uh, wasu su ce masa shock a Hausa kuma ake cewa jan wutar lantarki shine yanayin da ake samu da ita wutar lantarki din wanda a tura kimiyyance ake kiran shi electrical energy ya shiga jikin dan adam kuma hakan yana faruwa ne ta hanya biyu wala Allah ko ta hanyar abubuwan da shi dan adam ya yi da kansa misali abin da ake cewa kayayyakin lantarki a gida kaman shi kansa wutar kenan ko kuma abin da yake amfani da wuta kaman misali a ce dutsen guga ko kuma socket na wuta ko kuma wayan wayarin ɗin wuta ɗin wanda take ɗauke da wuta ɗin kuma shi wannan shock wajen wutar lantarki yana iya faruwa ta hanyar da muke kira natural wato dai haka allah ya yi shi kamar misali walƙiya to ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu duka yana iya kai ga mutum ya samu shi wannan electrical energy ɗin wato wutar lantarki ya bi jikin ɗan adam kuma abin da ke faruwa shine ita wuta in ta shiga jikin dan adam din takan nemi hanyar da za ta fita ne saboda haka yakan mai da shi kansa dan adam din ya zama kaman abin da ake kira kondokto wato shi ma sai ya zama kaman bangaren tafiyar ita wutar lantarki din ta shiga jikinsa ta wuce kuma tana so ta je ta sake shiga wani gurin daban to kamar idan hakan ya faru akwai wani mataki na gaggawa wani dauki na gaggawa da ya kamata kawo mutum ga da ya fuskanci wannan matsala ta jan wutar lantarki eh akwai matakai na gaggawa amma ya danganci yanayin ah, wani irin ah, wutar lantarki ne domin shi wutar lantarki din kala biyu ne akwai wanda ake ce masa alternating current ko kuma ac a takaice akwai kuma wanda ake ce masa direct current ko kuma dc a takaice to shi na farko wuta ne mai karfin gaske wanda yana shiga jikin dan adam zai masa illa shi kuma na biyu wuta ne wanda ƙarfinsa ya ragu sosai kamar misali wutan da na'urar kwamfuta take amfani da shi an riga an rage masa ƙarfi ko kuma wutan da ya fita daga cikin batir an riga an rage masa ƙarfi kamar misali a wutan da ya fito daga jikin abin da ke cajin waya handset yake shiga jikin handset to idan an samu wannan shokin ɗin daga waɗannan abubuwan to za ka samu illan da zai yi wa mutum ba shi da wani tsanani sosai so mafi yawan lokaci mutum dai zai ɗanji wani ɗan abu a jikinsa amma baya buƙatan wani mataki na gaggawa dangane da shi to wanda yake buƙatan mataki na gaggawa shine wannan lokacin da aka taɓa wannan ko kuma ya bi jikin mutum wannan alternating current da muke faɗa AC din kuma ya danganta daga iya tsananin wutan da ta bi jikin mutum ɗin idan mai tsanani ne akan samu wani lokaci shi kansa dan adam din ya kama da wuta ga baki ɗayansa sannan kuma a irin wannan yanayin kaga in ba isa ba ma za a iya mutuwa a take a lokacin yakan kuma iya ɗaukansa ya jefar da shi wani guri a wannan yanayin yakan akan iya samun karaya na sassan jiki eh, kamar misali idan ka zo ka samu ga wuta ta ja mutum me kamata kai da kake gefe kai to abu ne mafi hatsari sosai idan ka samu wuta ta ja mutum kai ma ka je ka ka taba shi abu da yake na fari da ya kamata ka yi shine ka duba daga ina wutar ta zo idan kana da halin da zaka iya kashe wutar tukunna saboda in baka kashe wutar ba a wajen kokarin cetonsa kai ma zaka zama kana ɗaya daga cikin bangaren wanda wutan take so ta wuce ta jikinka musamman ma kuma idan akwai damshi ko kuma jiƙa ko kuma ruwa a kusa da shi to ko da ƙasan da ka taka a gurin yana iya kasancewa kai ma ka shiga cikin layin wannan wutar lantarkin ko da kuma kana nesa ne ko da gini ne ka dafa yana iya kasancewa kai ma ka shiga cikin wannan layin so abu na farko shine in akwai wannan yanayin sai a duba a ga daga ina ya samu wannan wutan in daga jikin soket ne sai a yi maza maza a je a kashe wutan gidan idan wayan wayan lantarki ne ta faɗi sai a yi maza-maza a fara magana da mutanen da suke kula da wuta a gaya musu ta nambobin gaggawa domin a samu a ɗauke wutan amma ƙoƙarin kama shi da hannunka yana iya kawo a matsala a wannan lokacin to duk lokacin da aka tabbatar cewa an katse layin wuta daga shi wannan mutumin da yake cikin wannan yanayin ko kuma in ta riga ta ɗauke shi ta jefar da shi gefe ne to abu na farko da ya kamata a yi shi ne abubuwan da ake kira first aid wato a fara ganin cewa in yana numfashi ne in baya numfashi ne ya za a daidaita shi in riga ta shaƙe wuyansa ne yadda zai samu ya yana numfashi tukunna da fari. lafiya a riritawa a lafiya a bar alkintawa Kwarai kuwa Aminu Ladan Alan Waka, lafiya a bar ritawa ce, don ko sai da lafiya aka komai. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. fatar mu ita ce wannan dama na maganin duk wata nadama da ta bijiro sakamakon wani abin da ya shige muku duhu. Ga kuma wata tambayar da ke cewa, a ba mu ƙarin haske kan manyan mukamai na majalisun dokoki biyu na tarayyar Najeriya bayan shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai. wato kamar shugaban masu rinjaye da na marasa rinjaye da sauransu ko suna cikin tsarin mulkin ƙasa tambaya ce daga shamsuddin abdullahi makaniki rijau da kwatar kwashi duk a tarayyar najeriya wakilinmu na babban birnin tarayyar najeriya muhammad sani abubakar ya mika tambayar ku ga barista mai nasarar kogo ibrahim basgari mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi dokoki dimokuraɗiyya haƙƙin ɗan adam da sauransu ga yadda hirarsu ta kaya shi tsarin demokradiyya na najeriya da muka ɗauko mun kwaikwayo shi ne daga tsarin ƙasashen yammacin duniya musamman ma daga ƙasar amurka da kanada kuma tsarin mulkin najeriya ya yi bayanin tanaje-tanaje musamman ma sashi na hudu da sashi na goma sha ɗaya sannan tun daga sashi na arba'in da takwas kusan har zuwa sashi na ɗari da ashirin akwai bayanai-bayanai cikakku na duk abin da ya shafi wannan tsage ɗaya bisa uku na abin da ake kira gwamnati wato bangaren masu yin dokoki kuma banda shugaban majalisar dattawa wanda ake kira president of the senate a turance da kuma shi shugaban majalisar wakilai wanda ake kira kakakin majalisar wakilai wato speaker house of representatives akwai sauran mukamai alal misali akwai shugaban masu rinjaye na majalisa akwai kuma shugaban marasa rinjaye akwai kuma mai tsawatawa a harkokin majalisa duka waɗannan kuma akwai mataimakansu to waɗannan su ne ake kira manyan manyan uh, eh, jami'an majalisa wato a turanci ake kira principal officers kuma wannan tsari ya tafi har ga majalisar dokoki ta jiha bayan majalisar dokoki ta jiha har da majalisa ma ta karamar hukumar najeriya duk akwai irin wannan tanaje ne to amma babu inda za ka samu a tsarin mulkin najeriya an yi jaddawalin waɗannan mukamai sai dai akwai abin da ake kira kundi wanda ke jagoranta yadda ake zaman majalisa wato abin da ake kira book of procedures ko kuma uh, rules of procedure wato dokoki ne waɗanda suke na ka'idojin yadda majalisa take aiki wato duk wasu bayanai na al'amuran da ke tafiya yau da kullum to a cikin wannan kundin ne yake kuma a lokaci lokaci sukan cancanza shi akan cancanza shi daidai da yadda bukatun zamani suka zo duk yawanci zaka ga shugaba da mataimaki su kawai aka yi magana a tsarin mulki to amma akwai waɗannan misali eh, shugaban masu rinjaye wannan yadda ake yi shine za a amfani da wace jam'iyya ke da rinjaye a wannan majalisa sai a ce to ku je a tsakaninku ku ku zaɓa mana shugabanku to shi shugaban majalisa mashirin jaya din nan a ka'ida yadda tsarin aikin dokan yake shi shine wanda zai tashi ya fara gabatar da kuduri kowane irin kuduri ne in ya gabatar da shi sannan sai shugaban majalisa ya ce to a wannan kuduri da ya bayar ina so in ji ra'ayoyinku sai a dan ɗauki mutane jefi jefi kowa ya dan yi sharhi to daga nan sai a bada dama a ce to bari a yi muhawara kirge masu son a yi amfani da abu kaza da aka kawo su ce haka sai su ce ai masu waɗanda ba su so kuma su su ce ba su so sai su ce nice waɗanda suka rinjaya Allah ba wala Allah ta furuci ne ko kuma ta abin nan sai a ce an basu to anan kuma akwai bambance bambance da dama ya danganta ga karfin abin nan din domin shawarar da aka yanke ta magana baki bata kai karfin shawarar da take an zo an yi mata jefa ƙuri'a ɗaiɗai ba ita ma wannan din bata kai shawarar da take an yanke ta ne a sakamakon zaman haɗin gwiwa na ɗakunan zaure guda biyu na majalisa ba to duka wannan a cikin wancan yake ba a tsarin mulki ba amma a ah, wani abu da zai ɗaure wa masu sauraro kai shine ganin mahimmancin majalisa da rawar da take takawa a demokradiyya ya aka yi har tsare-tsaren yadda waɗannan makamai kamar na su masu rinjaye da marasa rinjaye ba sa cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. Eh, to abin da ya sanya aka ga babu a gaskiyar magana in ƙasa ana so ta ci gaba waɗansu irin waɗannan makamai bai kamata a kawo su ba domin me idan zarar lokacin da ka shiga cikin majalisa to kujera ce ta ɗan majalisar tarayyar najeriya wato senator of the federal republic ko kuma honorable member of the federal republic wato najeriya gaba ɗaya za ka yi ma aiki aikin kishin ƙasa daidai da abin da sashe na goma sha uku sakin sashe na hudu sashe na sha hudu sakin sashe na hudu da sashe na sha biyar sakin sashe na hudu suka tanada na cewa kishin ƙasa shine ƙashin bayan duk wani abu da za ka yi a matsayinka na jami'in gwamnati kuma yana sama da duk wani tunani da za ka yi to da an yi da akare da wannan kaga magana ka ce ai jam'iyya kaza ne ne shugabanta kaga ta taso ba mm. saboda da an shiga zauren nan ana dinkewa ne a zama abubuwa ne waɗanda yake sai dai nan gaba ana tafiya demokradiyya kamar ginin jikin dan adam ne tana balaga tana kara girma hankali da dattako na zuwa mata mai yawa zuwa can gaba duk za a cire waɗannan abubuwa ko kuma a kawo su tsarin mulki wato shi kamar taswira ne na nuna hanya waɗannan irin ƙananan dokoki da ka'idoji su ne ke yin cikakken bayani in ka ɗauki tsarin mulkin america misali an bai wuce shafi goma ba duka duka amma yau da gobe da ake yi faruwa al'adu da yadda ake tafiyar da abubuwa suke kawo kawo har a iya kwarewa a yadda ake tafiya da rawar demokradiyya da to haka ma najeriya take to barista a ƙarshe za mu iya cewa duk da babu wa'annan mukamai a cikin dokokin ƙasa kundin tsarin mulkin ƙasa ya yadda da wannan littafi kenan eh, ya yadda da shi saboda ai kundin tsarin ne bayani musamman a sashi na 48 har zuwa sashi na 60 zuwa 62 kundin tsarin mulki ne ba da ka'idojin ya ma za a yi duk waɗannan abubuwa shi ya riga an yadda da shi Wahaba Allah waka ta Hassan Wayam ta kuce goje da barista faskari. Nan shirin ya kawo ƙarshe. A madadin wakilin mu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja da Ibrahim Malam Goje daga Bauchi duk a tarayyar Najeriya da editan mu Bashir Ibrahim Idris da injiniya Hassan Alhassan Sileja da ɗaukacin ma'aikatan Radio France International. Naku Michael Kudisin ke cewa mu zama lafiya.